sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu a mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita da biyar Har yau a zangon FM za a iya kama mu a kan sarauniya, rediyo amfani, nomad, da lord da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta idan suna son kama tashan to su daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so hakan jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata goma ga watan janairu na shekarar 2017 da sha bakwai da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sabu a ba mu kanun labarai shugaban kasar ivory coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar da babban hafsan rundunar 'yan sanda da kuma na jandarmari bayan wani bore da aka yi a fadin kasar fadar shugaban rasha ta kremlin ta yi allah wadai da zargin da hukumomin leƙen asirin amurka suke wa kasar waya ta shigi cikin harkokin zaben amurka wani jirgin ruwan yaƙi na amurka ya yi harbi na gargaɗi kan wasu ƙananan jiragen yaƙi na ruwa a iran kusa da makurɗin hormuz kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa jihar nasarawa ta ce ta warware batun albashinta da ma'aikata a yanzu tun da ya biya 100% a state ana da arias na shortfall na september october november daga batun albashi sai kuma ma'aikatan tashan jiragen ruwan najeriya wanda suke roƙon a mai da su bakin aiki federal high court ta ikoyi lagos a karkashin mai shari'a justice agban kuma ya ba da hukunci akan a maida mu bakin wannan aikin kana aliyu mustafan sakkwato zai shigo da shirin na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaba alasan watara na ivory coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar da kuma na rundunar 'yan sanda da rundunar jandar mari ba wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk faɗin ƙasar a wata sanarwa daga fadar da shugaban ƙasa da aka karanta jiya a litinin a talabijin ta ce an kori babban hafsan hafsoshi janar suma'ila bakayoko wadda ba shi da farin jini tsakanin sojoji hakanan na'ibinsa ma janar sekotore an yi awon gaba da shi hakanan sanarwar ta ce shugaban kasar ya sallami babban kwamandan rundunar jandarmari javes koku kosai da kuma speto janar na 'yan sandan kasar bredon biya hakanan ajiya litinin litinin firaministan kasar daniel kablan duncan ya yi murabus ya kuma rusa gwamnati mataki da aka saba bayan da aka gudanar da zaben 'yan majalisa cikin watan jiya amma aka ta ɗaukan wannan mataki na kwanaki saboda boren da sojoji suka yi a fadin kasar a ƙarshen makon jiya an kawo ƙarshen boren ne bayan da gwamnati ta ba da kai bori ya hau ranar lahadi fadar shugaban rasha ta kremlin tana allah wadda da cewa zargin da hukumomin leken asirin amurka suka yi wa ƙasar wai ta yi shishigi cikin harkokin zaben amurka da zumar taimakawa donald trump a zaman zargi wanda ba shi da tushe kuma hadda ma yaranta ko rashin kwarewa cikin batun kakakin fadan kremlin dimitri peskov ya faɗa jiya litinin cewa waɗannan zarge-zargen marasa tushe ne mun kuma fara gajiya da su kalaman su ne na farko daga fadar shugaban na rasha tun bayan da hukumomin leƙen asirin amurka suka fito da rahoto ranar juma'a da ta wuce inda suka bayyana ƙwarin gwiwar cewa shugaban rasha vladimir putin da kansa ya ba da umarni a gudanar da kamfe na gurgunta harkokin zaɓen amurka a halin da ake ciki dai jiya litinin amurka ta kakaba wa babban jami'i mai gudanar da bincike a fadar kremlin alexander betriklin da jami'ai hudu a fadar shugaban rashi takunkumi ma'aikatan harkokin wajen amurka ta kira ayyukan mutanen a zaman na mummunar ket haƙƙin bil'adama wani jirgin ruwan yaƙi na amurka ya yi harbi na gargadi kan wasu ƙananan jiragen yaƙi na ƙasar iran kusa da makurɗin hormuz al'amarin ya hauku ne ranar lahadi kakakin ma'aikatar tsaron amurka captain jeff davis ne ya bayyana haka jiragen yaƙi na ruwa daga rundunar juyin juya hali na iran sun tasamma wani jirgin ruwan amurka mai suna uss mahan suna wani ƙazamin gudu inji wani jami'in tsaro wadda ya faɗa muryar amurka haka jiya litinin bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba ma'aikatan jirgi na amurka suka umarci jiragen na iran wato sau da dama cewa su juya ko kuma za su ɗau mataki na kariya amma suka yi banza da gargaɗi da aka musu da jiragen na iran ba su mai da martani ga sakonni da ake ta aike musu ta rediyo ba jirgin na amurka uss mahan ya yi amfani da bindiga mai sarrafa kanta har sau uku da jin harbin jiragen na iran suka tsaya jiragen na amurka suka ci gaba da tafiyar su hukumomin amurka suka ce jiragen yakin na iran sun zo kusa da jirgin na amurka kamar da mita 25 jami'ai koriya ta kudu sun ce sun hakikance barazanar da koriya ta arewa ta yi a baya-bayan nan cewa za ta raba makami mai linzami mai cin dogon zango ta yi ne da nufin tsara wata dangantaka da tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump kakakin ma'aikatar sake haɗin zirin koriyan biyu ya ce ya dagewa kan matsayarta na ci gaba da harba makamai masu linzami da kuma yin tsokana hanya ce ta neman ganin amurka ta sauya halayyarta game da ƙasar ta koriya ta arewa jami'in ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da koriya ta arewa ta yi kirarin cewa a shirye take ta harba makami masu linzami daga ko'ina kuma a kowane lokaci a washington sakataren tsaron amurka ash carter ya faɗa ranar lahadi cewa a shirye amurka take ta harbo duk wani makami mai linzami wanda ya ratsa huruminta ko na ƙawayenta to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Yau Talata Majalisar Dattijan Amurka za ta fara tantance wasu daga cikin mutanen da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa domin ba su mukamin ministoci karkashin gwamnatinsa. Ana sa ran za a tantance takwas daga cikin mutanen a wannan mako za a fara ne da ɗan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Jeff Sessions wadda Trump ya ɗauka ya zama a tone janar ko ministan shari'a. wasu yan jam'iyyar republican sun ce lokacin da shugaba obama ya kama aiki a 2009 an amince da mutane da, ya zaba a zaman farko senator john barroso ya ga murya amurka cewa suna fata za a saka kura a niyatta amma 'yan democrat suna korafin cewa da yawa daga cikin waɗanda trump ya zaɓa suna sanyin jiki wajen cike ko ba da bayanai da ake bukata ga duk waɗanda aka baiwa irin waɗannan mukamai da yake magana shi ma kan ministocin da ya zaba shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce yana da kwarin gwiwa duk za su wuce amurka ta ce ta kaddamar da wani farmaki wanda ya sami nasara ta nuna harin ne kan mayakan is a gabashin syria tare da sa ido kan shugabannin kungiyar kakakin ma'aikatan tsaron amurka captain jeff davis ya faɗa jiya litinin cewa an kaddamar da harin ne a lardin days ezo wanda mayakan amurka na musamman da aka azawa nauyin farautar shugabannin is isis a siriya da iraki suka yi bai bayyana ko su wane ne aka auna harin kansu ba sai dai ya ce an sami bayanan sirri masu yawa lokacin farmakin kakakin na pentagon ya ce ikirarin da kungiyar take kare da take kare haƙƙin bil'adama a syria ta yi cewa an kashe mutane 25 lokacin harin akwai ƙara gishiri a batun sai dai bai faɗi yawan waɗanda aka kashe a farmakin ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da batun albashin ma'aikatan jihar nasarawa da gwamnatin ta ce ta biya ga zainab babaji da ƙarin bayani akan wannan batu Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala biyan albashin ma'aikatan jihar in banda watanni biyu da ma'aikatan suka gudanar suna yajin aiki a bara. A taron manema labarai don fayyace yadda gwamnatin jihar ta Nasarawa ta kashe kudin Pari Club da ta samu. Kwamishinan kudin jihar Nasarawa Mr. Dominic Bako ya ce jihar ta Nasarawa ta samu naira biliyan 8.4 ne. Kwamishinan ya kara da cewa a cikin wannan kudin kashi 64 mallakar gwamnatin jiha ne. yayin da kashi 36 an keɓe ne wa ƙananan hukumomi. A cewar kwamishinan na jihar Nasarawa tun farko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa gwamnoni da su ware kashi hamsin na kuɗin don biyan albashi da fansho yayin da sauran kashi hamsin su gudanar da ayyukan inganta rayuwar al'umma da su. We are not actually only What is actually outstanding is that of July, August when the workers were actually on strike. ya ce a gaskiya ma'aikatan jihar ba sa bin su bashi sai dai na watannin yuli da agusta lokacin da ma'aikatan suka yi yajin aiki ya ce waɗanda ma suka zo aiki a lokacin an riga an biya su haƙoƙinsu ya ƙara da cewa waɗanda ma ba su je aikin ba a wancan lokacin gwamnan jihar bisa tausayi ya yi alkawarin biyan su a duk lokacin da al'amura suka daidaita to sai dai shugaban ƙungiyar kwadagon jihar nasarawa abdullahi adeka ya ce a iya sanin su gwamnati ta biya su cikakken albashinsu na watan disamban bara ne amma suna da sauran ragowar albashin wasu watanni da gwamnatin bata karkare ba a yanzu tun da ya biya 100% a state ana da arias na shortfall na september october november yanzu shortfall na mu green a agreement namu na wannan strike action da minister ya apprehend mu agree yanzu za su biya shortfall this month tin wannan kudin da ya zo na paris club so that a samu ba damuwan arias a state shi ko shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar da ke shiga tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar ta nasarawa comrade sule usman ya mun bayani ne kan matsayar albashin kananan hukumomin jihar ƙananan hukumomi suna bi wajen wata tara ne a dama ana basu wasu wani wata akwai wasu local government 50 akwai wasu 60 akwai wasu 70 so akwai shortfalls na na haka dai na kananan hukumomi ya kai wajen wata tara To amma kuna ganin kamar adadin kuɗin Paris Club da aka bayar bai isa a gama biyan waɗannan basu sukan ba tunda ya kamata kuna da bayani nawa aka eh, bayar. Beza bayani da gona yayi nan mun san ba zai biya duka ba amma zai iya biya ko wata kamar na state zai iya biya ko wata biyu biyu haka da rabi ma. Mu ma'aikatan Nasarawa da mu da gwamnati mun mun fomi kwamiti duk wani damuwa ma'aikata za mu yi shi a zaman kwamiti nan. So muna na muna bi wannan a samu tsakaninmu da gwamnati a biya da nan kudade lami lafiya. To sai dai kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautun gargajiyar jihar Nasarawa Tijjani Aliyu Ahmad ya ce. A mu ba abin wata sai dai ka ce abin da muke biya bai kai kiman abin da ya kamata a biya su ba. To me yasa baya kaiwa kuɗin da ya kamata a biya su? Eh kamar da kowa ya sani abin da ke shigowa wanda za a yi amfani da shi ta wajen biyan albashi na ma'aikata da kuma yin ayyuka masu mahimmanci a ƙauyuka ko a karkaru ya ya faɗi. kuma tun da arzikinmu ya taɓarɓare to wajibi ne kowane ɓangare na rayuwa zai shafe ta amma daga yanzu dai za ku dinga biyan su cikakken albashin su ko dai har yanzu ana samu. a yanzu zaren kudin paris ya kare kuma ai ba wani magana kuma sai mu koma gidan jaye a bangaren 'yan fansho kuwa shugaban 'yan fanshon a jihar ta nasarawa alhaji umaru adoga ya ce suna kan tattaunawa da gwamnatin jihar don haka ba zai ce komai kan batun ba zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa To su ko ma'aikatan tashan jirgin ruwa na Najeriya su roƙo suke gwamnatin tarayya ta yi wa Allah da ma'aikinsa ta sa baki domin a mayar da su bakin aiki. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a wani taron manema labarai da wasu daga cikin mambobin wannan kungiya suka gudanar a birnin Legas, sun yi kira ga shugaban kasa da ya amfani da karfin ikonsa wajen mai da su kan aikinsu sakamakon kin tabbatar musu da aikin bayan kammala horo da suka yi a hukumar tashoshin jiragen ruwa ta kasa wato port authority da ke nan lagos kungiyar dai ta bayyana cewa duk da cewa wani alkalin kotun tarayya justice oe Abang ya bada umarni a hukuncin da ya zartar a watan mayun shekara ta 2013 na hukumar tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa ta ɗauke su aiki ba tare da bata lokaci ba hukumar ta yi fatali da wannan umarnin kotun hau kuma majalisar wakilan najeriya ita ma ta yi zama na musamman akan wayannan mutane tare da bada umarnin a ɗauke su aiki kuma a biya su albashinsu da ya kai na miliyan biyu kowanne a watan mayun shekarar da ta gabata amma har ila yau hukumar ta yi fatali da wannan umarni da majalisar wakilan ta bata to komai dai ne fatan wayannan tsaffin ɗaliban hukumar tashoshin jiragen ruwa ga dai malam abbas usman je kotu federal high court ta ikoyi lagos a karkashin mai shari'a justice aban kuma ya ba da hukunci akan a maida mu bakin wannan aikin kuma a biyo biya mu haƙoƙinmu da muke biyo da har yanzu abin ya fuskara ya gagara ba a yi ba sakamakon kin amincewa da hukumar ta yi na ɗaukan wayannan ɗalibai aiki dai wasu daga cikinsu wasu sun yi hasarar rayukansu a inda wasu kuma ke fama da rashin lafiya kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna muktari gana ya shaida mani tun daga ran da muka gama muna jiran a yi diploin namu a raba mu kenan kawai muka daina ganin albashi don haka wannan ya sa mun shiga halin lahaula wala kuwata muna cikin hali na, bayan da zamu ba mu da gata in ba Allah ba sai shi shugaban kasa da muke gani to sai dai kuma duk kokarin cin ta bakin shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya malama Hadiza Bala Usman ta wayar tarho ya citira tira inda shi ma janar manaja mai kula da ma'aikata na hukumar alhaji bukar gana wayarsa tana kadawa ba tare da an dauka ba har lokacin da na hada wannan rahoto baban ya jibrin murya amurka daga lagos shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi da allah To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ce karfe goma sha biyu na tsakar da minti goma sha Kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan sakon. a cikin watan oktobar bara ne attorney Janar kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba muhammadu buhari a can abuja kwamitin wadda tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya sanata ken inna ke jagoranta na da alhakin nazari akan dokokin zaben najeriya tare da nazarin shari'un zaɓe da kotuna daban-daban suka zartar a baya kana ya kuma yi nazari akan dokokin zaɓe na ƙasashe daban-daban na duniya haka zalika kwamitin an ɗora masa alhakin yin nazari akan ƙunshin rahoton kwamitin gyaran zaɓe na mai shari'a lawal ways. To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a muna fatar kuna nan kalau mun sami kula lafiya a wannan shiri na tsaka mai wuya. lokacin da aka shigo sabon shekarar nan ta bakwai kafofin watsa labarai da dama sun yi ta kwadaita a mutanen najeriya albashirin cewa karshen ta dai shugaban muhammadu buhari zai yi abin da su iya daɗe ko kuma suka daɗe suna jira wato zai wa sa ganan bawul watakila ma ya naɗa sababbin shugabannin tarin hukumomi da ma'aikatu na ƙasar kwatsam sai ga kakakin fadar garba shehu ya fito yana gawa madina daula cewa ai su ma dai a jaridu suke karanta wannan maganar domin ba a yin ta a cikin vila to a iya sanin mu wannan magana mu makaranta ta muka a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin kirsimati shi da kansa shugaban muhammadu buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana ana ta yada ta cewa wai za a canja ministoci yace to shi ma bai santa ba to yau idan shi shugaban kasa bai san da magana ba wanda ya ministoci nan shi ke da ikon ya naɗa kuma ya cire to ai kaga magana ba ta da tushe saboda haka a inda dai aka tsaya kenan wannan magana mu ba mu san inda aka samo ta ake yayata ta ba to garba shehu kenan kakakin fadar shugaban najeriya to abin da ya sa wasu musamman magoya bayan 'yan jam'iyyar apc suke jin daɗin labarin cewa za a buɗe kofar yin garan bawa da naɗe-naɗen mukamai shine saboda a ce wasu abu ne da suka daɗe suna jira a yi sunana madam victory senes ina wikitan protocol abin da muke tsammani in allah ya sa aka ci zaɓe za mu samu shine mu ma za a ba mu aiki as protocol officers ina gani kamar shi shugaban ƙasa bai sani har yanzu muna zaune kara a zube ba sunana tanko ibin iya tsohon ma'aikaci mai ritaya zan yi kira shugaban ƙasa ya sassauci an shiga wani hali wanda yake a gaskiya fi sabilillahi mutane sun fara tunanin shin wace ma irin gwamnati muke yi ina muka dosa a ƙarke suwa za su ji daɗin wannan gwamnati yan kamar watanni biyar da suka shige zaka ji ana wata mai zuwa wata mai zato a tafiya ya tafiya mun rasa gane ainihin wani shekara ne watan zai tsaya da'a dai mun yi gudunmawa mun bada mun kuma nuna kauna ga shugabanci har kwanan gobe muna nuna kauna to amma gwamnatin kasar nan fata san dan Najeriya wani irin mutum ne hutsu kuma kibla wanda zai yi taso zai taso lokacin da zai fi tsare ya canza sai kai ta mamaki to irin wannan maganganun suka sa a kashi na biyu na tattauna da ke gudana tsakanin ibrahim abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa buhari wato bso da kudade da kuma babban sakataren jami'ar apc na kasa baki daya alhaji mai malabuni shi yasa muka taɓo maganar mukaman har ma da waɗanda aka taya mukamai ɗin suka ce akai kasuwa akwai mutanen ku na san an ba su mukamai ko dan ba su ji daɗi da aka ba su mukaman ba suka ki karba mutane irin su najat muhammad irin su dr usman bugaje da sauransu wanda sun ba da dalilansu na cewa gashi gashi amma mutane suna jin yadda aka kira su aka ba su mukamai ko suka je an ba su mukamai ta wasu hanyoyi da ba na kai tsaye ba bai musu daɗi ba me ke faruwa game da wannan ban sani ko ka ji irin wannan korafin shi ma eh ji lokacin da aka ba su mukamai ba su karba ba ai sun ba da dalilansu wani ya ce ba zai iya ba kasan shi maganan maganan wasu kuma sun rena ne abin da aka ba su eh ai ba su ce sun rena ba sai lokacin da aka ce suka ce sun raina ko wani ya fito ya ce shi abin da aka bashi ya raina sannan a nan ne za a yi magana ai ba wani daga cikinsu da ya ba da dalilin cewar ya raina abin da aka bashi to eh, alhaji ibrahim me kuke je me ne aka ra'ayi game da wannan mutane da ke zaune shuki su najeriya su ji daga wurin mutanen ni ra'ayi na kasan ita wannan tafiyar ta janar muhammadu buhari an fara ta ne tun 2003 akwai wanda sun fahimci abin da yake son ya yi tun a wancan lokacin akwai wanda sun dage a unguwanninsu da wurarensu da inda suka samu kansu wurin aiki suka ce ma mutane bayani me yasa ya kamata mu kawo wannan mutumin sannan me yake ka'idojin shi sannan me yake son a yi sannan me ake son a samu duk ko daga bacci ka tashe suka ce musu me jinan Muhammadu Buhari yake son yayi gobe za su gaya maka to irin wa'annan mutanen ba aƙida ba ce sun riga ya zama cikin naman jikinsu sanin abin da ake son ayi su da na so ni da aka fara tafiyar nan na so an ba su dama su samu su dan taka rawa su a ganin me suka saboda me su sun dauko ɗin sun ɗauko alƙawalin daga wurin mutane za su so su ga an kai ga wannan amma idan ka ɗauko mutumin da bai san menene ake son ayi ba bai zauna da kai ba bai san yadda tunanin ka yake ba Kake a'a shi da ainihin tunanin cewa ai yayi zama wuri kaza ya taba yin kaza wuri kaza bari a dauko shi a zo idan ya zo tunanin ku da kai da tsarin ka ba kai ba ɗaya bane wasu su basu ma fita daga cikin wancan zaman wancan cikin wancan fati na PDP lokacin da aka yi wancan shekara goma shida da su aka yi to mm-hmm. wannan tunanin ma bai ma riga shi cikin jikinsu ba har yanzu da a still corrupt da a still tendency su na yin wasu abubuwa sannan kuma saboda kuma eh, eh, ina zuwa ina zuwa Alhaji Ibrahim ina zuwa bari in ji eh, ina son je magana yan PDP nan da ka dauko Alhaji mai malam naji na dade na ji magana cewa akwai mutane rukuni biyu akwai mutane da suke yan pdp ne ko kuma sabon shigar apc ne waɗanda sun fi more wannan gwamnatin fiye da mutanen da suka ci wuya suka ci kwakwa a cikin wannan kaji wannan shi ma wato ali safa wato ina so a fahimci wani abu daya hmm. kasan mutanen najeriya al'ummar najeriya sun zaɓe shugaban muhammadu buhari ne kuma sun zaɓe shi bisa tabbacin cewar zai fidda su kunya sannan kuma halin da ƙasar nan ta shiga ciki yana da ƙwarewa da zai samu ƙasan a ciki sannan kuma alhamdulillahi da zuwansa kan karagan mulki an yi tsare-tsare da dama yadda ake ciki a gwamnatin najeriya yanzu nan babu babu hanyar da wani zai sata sannan aka dubi gwamnatocin baya kamar misali gwamnatin obasanjo ai akwai irin su konjo uwela ba rpdb ce ba amma gaskiya alhaji mai mali akwai akwai ma cewa har yanzu ana ana cin hanci da rashawa ba duk da kokarin da buhari yake na yakar wannan abin kai ma ka sani kuwa shi ya ce a duk inda inda aka gani ana cin hanci da rashawa a fallashi mutumin a kawo masa shaida ai ya sha faɗa wannan to wannan din ai ba zai sannan kuma wannan single treasury account din da aka yi babu yadda mutum zai iya cire kuɗi a gwamnati najeriya nan da sunan sata a halin da ake ciki yanzu aliyu mustapha kuma hmm. wannan magana da ake na cewar an kawo mutane da ba su sha wahala dama akwai wani lokaci akwai mutanen da za su zo ba ta fuskan siyasa ba kamar misali da na baka yanzu kamar su obi okwesile hmm. kamar su okonjo uwela na duka ba wai 'yan siyasa ba ne lokacin ƙwarewar su ce aka kawo su gurin saboda su taimaka. Amma ko yanzu idan aka samu mutum da rashin ƙwarewa cire shi za a yi. To ai shine shine shine alani mai malama. Akwai wani wanda zai ci bana ya onu ba dan siyasa ba ko kuma fashola. Hmm. Ko kuma faye. To eh. wannan abubuwa ana magana ne mukami kowa zai samu rabonsa. soma aka yi kowa zai samu Eh, Alhaji Ibrahim za ka ce kan wannan ne? Ni ni abin ke cewa shi yaki da rashawa. Wato akwai abin da common knowledge ne. Wato za ka ga abubuwa da yawa an suna faruwa mutane za su kamar cewa ba a sani ba. Wa'annan labaran da kake ji ina gaya maka. Mu na gaya maka muna da nombobi wa'anda mun ka sa mun ka ba da kati. Ka je ka ga abin da mutane suke faɗi a ciki. amma amma Alhaji Ibrahim kuna kuna ni nake gadi gida kuna maka ni ke gadin gida kaza an kawo kwantena ta kaza gidan wani an aji ta kuɗi kaza a wannan gwamnatin da muke magana a yanzu nan a yanzu nan da nake maka magana za ka an ce direban wani ya sai gida kaza su wani da su wani su suke kes na kaza a efcc sun sayi gida kaza a nan garin kaduna a cikin garin abuja duk labaran nan suna zuwa yanzu ya za a yi ka ce kana daraktan ma'aikatar gwamnati wanda dududu albashin ka bai wuce naira dubu ɗari uku ba kana da 'ya'yanka guda biyar a ƙasar waje suna karatu wanda kowane yaro kana kashe mishi aƙalla fan dubu goma sha biyar ka buga su su shi daga gani wurin fan dubu sittin ina zai samu kuɗin zai biya wannan kuɗin. amma alhaji ibrahim kuna sanar da eh, kuna gaya irin su alhaji mai mala irin wannan matsaloli ɗi domin jam'iyyar ta sanar da za ta tunkare su. to ai shi platform ɗin gaba ɗaya da an kai an ka tsara mutane su rika ba da feedback to the party su ba da feedback to mr president babu wanda ya enhancing din shi saboda ya samu wannan information amma aikin waye ya rayar da wannan wannan wurin wannan dandalin da kake magana babu wanda ya rayar da shi babu wanda ya rayar da shi da a ce an rayar da shi wayannan mutane da aka yi gwagwarmaya da su ana da phone numbers din su mutane sun kai miliyan shida ana da phone numbers din su amma ina ana da komi su eh. ya kamata a ce an bari ana da wani access wani fili wanda ake ba taron jam'iyya na board meeting na jam'iyya akai akai domin kawo irin waɗannan abubuwan ne to an ce maka babu fondin na jam'iyya yanzu ka ce zaka kira board ina kuɗin da za a yi wa'annan abubuwan da kake magana in an kawo board za su zauna ina zuwa alhaji wura na kagara yanzu ta eh, bakin alhaji mai malatin da shi ne sakataren jam'iyyar eh, alhaji mai malatin me yasa ba a taron hukumar nan kamar yadda alhaji wura yake cewa ba a yi ba don ba kuɗin yin ta ba yan taron ne ka san da kace kana tambaya akan maganan board eh kuma ka san jam'iyyar nan tana da rukunai rukunin nan akwai working committee wadda ita ce kwamitin zartarwa mm. sannan kuma akwai nec wanda ita ce kwamitin koli na jam'iyya akwai caucus wanda kuma ita ma kwamiti ce mai zaman kanta so wa'annan kwamitoci duka kuma suna da ka'idodin mitin akwai lokaci kamar misali kwamitin koli ita nec tana mitin ne so, so uku a shekara. Yanzu yaushe suka yi taron su na ƙarshe ne? Dukkan wata uku ana zama. Ana irin wannan. Eh, eh Alhaji mai mali kafin eh, in manta. Ba wannan bane. Eh ba wannan bane magana. Na'am. Ka san shi magana irin ta magana cin hanci da rashawa da kuma magana ba wai abin da za mu share mu shige bane. Mm. Magana cin hanci kamar yadda na faɗa ɗazu shi shugaban Muhammadu Buhari cewa yake duk inda aka san maganan cin hanci da rashawa tartibi da shaida a sanar da shi kuma a sanar amma ai matsalar alhaji mai mala idan su masu wanda ya kamata su gaya mashi su ma suna ta hancin fa sai yaya <laughs> yanzu yanzu ba ake maganan platform din da aka kafa saboda a dinga samun bayanai ba ana mm. tattara bayanai eh. to me amfanin bayanan da ake tarawa amma abin da nake cewa wannan yaƙi da cin hancin din hatta shugaban EFCC Ibrahim Magu da kanshi ya ce har yanzu akwai cin hanci da rashawa na inna lillah ya ce har cikin jam'iyyar sama akwai cin hancin nan da rashawa ma'ana buhari kaɗai hannunsa shi ba zai iya maganin kai ka san ba zai iya maganin cin hanci da rashawa ba ma'aikatansa idan suna cin hanci da rashawa wannan cin hancin da rashawan ba za a daina yin sa ba kina ai. haka ne to a gaishe ku to a shirin mu mai zuwa ko bayan magana cin hanci da rasha za mu yi magana game da korafin wasu gwamnonin najeriya 'yan jam'iyyar apc da suke cewa ba a tuntuɓa su idan aka zo ana zancen raba manyan mukamai na gwamnati ta tarayya da kuma maganar yawan rikicin cikin gida da akan samu tsakanin shugabannin jam'iyyar ta apc irin su bola tinubu da atiku abubakar da john oyegun wanda kuma a duk lokacin da ake zaɓe a wata jiha za ka zo ka samu da ƙyar suna goyon bayan mutum ɗaya yanzu dai muna godiya ga su bakin namu alhaji mai malabuni da kuma shi ibrahim abdulkarim da kuma musamman nasiru adamu el hikaya wakilin ma abuja da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington to a gaida aliyu kafin mu karkare ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice amurka ta kama ta kuma tumi wani tsohon babban jami'in kamfanin kera motoci ta volkswagen a amurka kan zargin hada baki da niyyar zambar amurka kan magudin irin hayaki da motocin kamfanin suke fitarwa jami'an mai suna oliver schmidt wadda tsohon janar manaja ne a sashen fasaha da muhalli na kamfanin a amurka ya bayyana na wani dan gajeren lokaci jiya litinin a wata kotun amurka a miami bayan da aka kama shi ranar asabar a florida bai gabatar da amsa kan zargi da ake masa ba shi ne mutum na biyu da aka kama dangane da binciken da gwamnatin Amurka take kan kamfanin da Volkswagen zargin da kamfanin ya amsa cewa ya makala wasu na'urori kan akalla motoci miliyan goma sha ɗaya faɗin duniya da aka sayar wadda zai iya ɓoye irin hayaƙi da motocin suke fitarwa mataki da hukumomi suka ce ya saba dokar Amurka na kare muhalli da kuma iska. shugaba alasan watara na ivory coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar na rundunar da kuma na rundunar 'yan sanda da kuma na rundunar mare bayan wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk faɗin kasar a wata sanarwa daga fadar shugaban kasar da aka karanta jiya litinin a talabijin sanarwar ta ce an kori babban hafsan hafsoshi janar suma'ila bakayoko wadda ke wadda ba shi da farin jini tsakanin sojoji hakanan kuma da na'ibinsa da kuma dai shi babban hafsan hafsoshi kuma ta General na 'yan sandan ƙasar. To madalla da ta kaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sabi Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro ne da ya bada umarni. Da injiniyan mu wato John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shiri.